Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu ƙananan ƙarfi za su iya cin gajiyar kuɗin diyar da manyan kasashen da suka shiga ba suka keɓe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu ƙarancin tattalin arziki. Mun gayyato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari. yaya za a yi yanzu kaman su kasashe ƙanana irin namu na afirka ya zama na cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka ba da hujja na irin aikin da ka yi misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka hakkinka na wannan aiki ya zama cewa an ga irin aikin da kai to yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari wanda duk sai ka ba da hujja kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalima wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai ga ma irin yanayin da ka tarar ga kuma irin aikin da kai ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai to wannan samar da alƙalima su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na Afirka tunda mu ka ga yadda muke gudanar da rayuwar mu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai kididdiga ba to su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya kididdiga ita ce rayuwarsu to wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa musamman kamar yadda kuka yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike ya zama na cewa mun samar da wani kundi na ajiye alkaliman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi to wannan ba karamin al'amari ba ne musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alkalma mu kuma a ƙasashen mu gaskiya ba mu da su shi yasa ko jami'o'inmu mu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alkalima na shekara hamsin na shekara ɗari na yadda yanayi ke wani to wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen afirka da kuma su manyan ƙasashe na duniya Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da manufar kafa rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi. akwai matsala sannan a yi ta? so maganin shine ƙungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta idan za su haɗa muryoyinsu mu kuma mu tattara musamman yawanci da muke iya samun mu je taron nan na duniya baki ɗaya amfanin yin wa'annan shine kamar kafa wannan ƙungiya ta rundunar adalci A kan canji ko mai yanayi shine mu karɓi saƙonni daga ƙananan ƙungiyoyi ƙananan ƙananan garuruwa mu tattara mu kai ƙasa ƙasa kuma mu zauna baki ɗaya a fitar da murya ɗaya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an sha shayi ba amma a saurare su kuma a yi maganin. A nasa ɓangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya yi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki. Babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci. Masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da za ka iya ba ta ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil'adama zai amfani da shi gaba ɗaya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya ajiye bil'adama, ma'ana a ƙasa idan da mutum zai duba gabas da yamma kudu da arewa kusan duk abin da za ka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake ma'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli dukkan abin da ka gan shi idan ka dube shi za ka gan ka ba asalinsa daga ƙasa aka samo shi ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarrai ko koguna da shauransu waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abin masarufi wanda za mu rayu a kai a zamanmu na duniya gaba ɗayansu kusan daga ƙasa suka fito ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na bukatu namu don haka daga abin da zaka sha daga abin da zaka ci daga abin da zaka yi sutura da shi daga abin da zaka tasarifi da shi dukkaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda za mu amfani da shi to sai ya kasance kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita ya mata wani tsari da wani sikeli na kyautatawa domin idan ta kyautatu abubuwan da za mu samu na amfani da masarufi daga ita ƙasar su ma za su kyauta. sauraro duka-duka abin da lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a biyo mu bashi a cikin shirin mu na gaba idan Allah ya yarda yanzu a madadin bakin namu farfesa Adamu Idris Tanko. Umar Sale Anka sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da dokacin abokan aiki musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.